mai na kara azumi kamar na haila kamar na ainihin ƙaho kamar na ainihin rage jini na goshi shashawa da ake yi wai da suna karya azumi yawa musulmi yana daga cikin abin da ke karya azumi mu ce na shidda shine alƙayu amdan shine janyo amai da gangan shi ma yana bata azumi kana dauke da azumi sai ka janyo amai da gangan ya shiga cikin ma'anar janyo amai da gangan ka yi abin da kasancewa yana tada maka zuciya har ka yi amai ko ka kusanci abin da kasan yana tada maka zuciya har ka yi amai to wannan shi ma yana shiga ma'anar ka janyo amai da gangan amma in aman ne ya zo maka ba kai ka janyo shi ba to wannan ba da yin komai inda bai kai ka ga rashin lafiya ba to shi kenan babu komai sai ka kurkure bakinka ka ci gaba da azuminka amma in ka kai sanadiyar janyo fitarsa ka sa yatsa a baki ko ka jo ka shaƙi iskan wani abu da ba ka son iskansa da shi kenan har ya kai kai amai to wannan azumin ka ya kare ana bin ka wannan rana yan wa musulmi akwai abin da shi kuma yake uh, rage ladan azumi ba azumin ne zai kare ba amma ladan ce za ta rage kan misalin mai azumi ya zo yana yi da wani giba kenan kana da azumi sai ka zauna ko ku zauna a daba ko fada ku rika zagin mutane wani ai bai da mutunci wani macin amana ne wani mai iska ne wani kaza ne da azumi to wannan ba za a ce karama ranar ba wannan azumi ya ɗauke maka wannan ranar ba za ka ramka ta ba amma kuma babu lada azumin bai da lada saboda haka eh, shi yasa ana buƙatar mai azumi ya yi ƙoƙari haka mai azumi ya zo yana kallon ainihin filin na batsa shi ma yana rage masa da azumi in azumin bai lalace ba to ladan dai za ta rage za ta yi rauni ba za ka samu lada kamar ɗan uwanka da ya kame kansa daga barin kalle-kalle na haram daga barin sauraren abin da ya shafi waka da kaɗe-kaɗe to saboda haka mai azumi ana buƙatar bayan ya yi azumi na kame bakinsa daga barin cin abinci daga barin shan abin sha da nisantan iyali to haka ana buƙatar ya yi azumi na kame bakinsa daga barin maganganu waɗanda suke na haram saboda haka giba kowa san haramun ne da ƙarya haramun ne saboda haka kana da azumi ka nisanci giba ka nisanci ƙarya da azuminka haka ka nisanci kalle-kalle na haram da azuminka da azuminka ka zo ka buɗe waya kai ta kallon ainihin filin na basa kai ta kallon ainihin filin ɗin hausa ko ka zo ka sa ainihin music kai ta saurare kana sauraron waƙar ainihin hausa filin da sauransu duka da azuminka wannan sai ka tashi cikin tutar babu sauraga ka tashi babu lada ga azuminka saboda kasa abubuwa na haram a gabanka wanda ba za su karya azumi ba amma sai ka rasa lada azuminka yawa musulmi yana da kyau masu azumi mu dage da ainihin kula da sallah akan lokaci mu dage da kula da sallah akan lokaci kana da azumi kada ka yadda jami'i ya rika wuce ka duk lokacin da ka san ga lokacin sallah yayi to ka dakatar da abin da kake kiji ka samu sallah bayan liman musamman ainihin sallar tarawihi wadda annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya sallar tarawihi bayan liman har liman ya kare to za a gafarta masa ainihin zunubansa zai samu gafar zunubinsa da kuma kusanci wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yana da kyau da wannan mu ƙara gane cewa samun cikakkiyar fa'idar sallar tarawihi ko a ce ashan shine ka bari ai shafa'i da wuturi da kai kada mutum ya rika tunanin cewa zan tashi cikin dare in yi na filfili saboda haka da an karasa ya saura shafa'i da wuturi ni sai in fita in tafiya ta wannan ka saba mu wannan hadisin na annabi alaihi salatu wassalam da ya ce man kama al-imam hatta yansilfa al-imam wanda ya tsaya ya yi tarawi da liman har liman ya kare ya gama kwata-kwata saboda ka koda kana da niyyar za ka tashi cikin dare ka ƙara wasu na filfilinka da sauransu to a yi shafa'i da wuturi da kai tare da liman lokacin da kuka zauna liman ya sallame kai da kake da niyyar za ka ƙara to kana iya tashi sai ka ƙaro a guda saboda haka kai ma sai ka sallame kaga ka samu ainihin shafa'i da wuturi tare da liman saboda in ka tashi cikin dare ka yi abin da za ka yi a wancan lokaci sai ka yi wuturi don wuturin ka ya zama na ƙarshe shi sallar dare ana son wuturi ya zama na ƙarshe abin da ake so kenan to saboda haka in kuma ka ga cewa ba ka da niyyar tashi da dare kai wani abu to nan sai ka sallame daga wannan wuturi wannan shi ne abin da ake ne wanda ya samu wannan to ya samu kamar ya yi kiyamun laili kamar ka tashi cikin dare karfe uku ko karfe hudu yi nafila kai da kai nan bayan liman saboda gawa musulmi yana da kyau mu kula da alfarma azuminmu kuma muna ƙara jaddadawa yan uwa suna cikin wani yanayi na hali na talauci na tsayawan al'amurra na kuma ainihin rashin tsaro na rayuka rashin tsaro na samun aji ayyuka na gona da sauransu wannan ya haddasa yawan talauci cikin mutane da rashin abinci sauraka wa'inda Allah ya yi musu ainihin falalarsa ya buɗa musu suke da arziki to su ci gaba da kulawa da yan uwa wa'inda Allah bai buɗa musu ba wanda zai iya yin abincin buɗe baki na mutum ɗaya ya yi ya ba mutum ɗaya wanda zai iya yin na fiye da haka mutum ɗari fiye da haka ya yi saboda haka kowa ya yi da gurgudan ainihin halinsa a yi sadakar abinci a yi sadakar kuɗi a yi sadakar tufafi saboda ka dan neman kusancin Allah subhanahu ta'ala kai da kake son Allah ya taimaka ma cikin harkokinka Allah ya kara maka buɗi kana jin tsoron wani bala'i kana son Allah ya kare ka to ga abin da zaka yi ne Allah subhanahu ta'ala ya buɗa ma ya kare ka shine taimaka ma yan uwanka annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa mana cewa wallahu fi al abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah ba zai rushe yana taimaka ma bawansa ba matukar bawan yana taimaka ma yan uwansa matukar kana taimaka ma yanka musulmi to shikenan ba sai ka tattaro wasu mutane ka ce a zo a yi addu'a a zo a yi min sauka alqur'ani a zo a yi min kaza a ga annabi alaihi salatu wasallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al fi auni akhi kenan ci gaba da taimaka ma yan uwanka da abin da za su ci da abin da za su yi bukata ko yi shiga ta wannan alheri to shikenan Allah ya dauki alƙawari ta harshe annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zai ci gaba da taimaka kai ma sai ce ta buɗa maka cikin harakokinka kuma ya ta kare ka duk wani wanda ke son ya ƙulla maka wani sharri kawai sai Allah ya ta baka kariya to saboda haka musulmi Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya nuna mana wannan wata ah, ya fito muna da lafiya kuma ya ba mu lafiyar da za mu ainihin azumce sa sannan kuma ya kara mana wadata yadda za mu yi azumi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya muna gandakatar ya muna muwafaka da ayyukan da yake so ya da su cikin wannan wata mai albarka